ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوا ياتونك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ya kai wannan manzo daga cikin mushrikai akwai masu sauraron ka idan kana karanta alkur'ani sai dai ba sa amfanuwa da abin da suke sauraro daga gare ka saboda mun sa rufi a kan zukatansu don kada su fahimci alkur'ani saboda girman kansu da bijirewarsu mun sanya karatunka a cikin kunnuwansu ba sa ji mai amfani duk irin yadda suka ga ayoyi bayyanannu da hujjoji ba za su yi imani da su ba har idan sun zo wajen ka suna jayayya da kai da barna akan gaskiya sai su rika cewa ba abin da ka zo da shi face abin da ka samo daga littattafan mutanen farko